we are conscious of the fact that the insurgency has made life worse for many citizens in several Joe. political zones across the country. Daraktan samar da bayanai na rundunar tsaron Najeriya kenan, Major General Edward Buba ke bayanin cewar kalubalen tsaro da halin yanzu ake fuskanta a sassa daban-daban na kasar. Ya taimaka gaya wurin kara jefa talakawan kasar cikin halin kakanikayi da ma abin da ya biyo baya na hawar satar mutane a Abuja babban birnin tarayyar kasar. General Buba wanda ya ce ko da yake sojojin kasar ya zamanto suna da maslahar matsalolin tsaron ba, amma duk da haka ya tabbatar wa al'ummar kasar cewar suna nan suna aiki wurjanjan don magance kalubalen tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya da walwala. Yana mai bayanin cewar yanzu suna ninka irin kokarin da suke yi don cimma manufa. Sojojin Najeriya a cewar rundunar tsaron za su rugurguza cutar daji da ta makalkalewa bangaren tsaron kasar. da ke kaiwa a samu irin abin bakin ciki nan da ya faru a jihar filato inda yan kasa suka afkawa junansu abin da ya ce ko kaɗan ba za a lamunta ba general buba ya ce tuni aka tura zaratan dakaru na musamman a yankunan da ake ganin na da alamun samun matsalolin tsaro doke da kayan aiki sannan ana sake tsara dabarun tunkarar taɓarɓarewar tsaron don yi wa tufukar hanci we constantly rejig our operational strategies in order to adopt a course of action that best makes makes this ugly experience unlikely in the future. To kome masu ruwar tsaki ke cewa Ahmed Tijjani Baba Gamawa tsohon janar ne a rundunar sojin saman kasar. Abin da rundunar tsaro ta Najeriya ta faɗa wannan gaskiya ne. Ina sane da dukkan matsaloli da ake ciki na tsaro a Najeriya. da kuma dukkan sassa na ƙasar nan. Abin gaskiya shine yadda suka faɗa cewa shi sha'anin tsaro kuma dole ne mutane a tashi a ba su goyon baya ni ina da yakinin cewa dukkan waɗannan abubuwa da ake faruwa insha Allahu za su iya samun a bakin zaren da kuma a yi maganin wannan abu da dai muke kira ga al'umma da jama'a shine masu ba da nasu gudumawa kuma wannan gudumawar ita ce za ta ƙara musu ƙarfin gwiwa. To amma ga mai bibiyar al'amuran tsaro a Najeriya, Basharu Altine Guyawa Isa na mai cewa duka waɗanga maganganu da rundunar sojan wannan ƙasa ta yi magana a kan halin da 'yan Najeriya suke cikin sanadiyar waɗanga hayukka na 'yan bindiga duka gaskiya ne. Amma duka waɗanga al'amura sun ka zayyana mu har gobe hajjibi ba mu ga sun taka ba domin walwalewa da magance waɗanda matsaloli. Tun da da shekara takwas har zakkuwa wannan gwamnati ta hau yanzu duka kuɗaɗe na tiriliyon na nerori waɗanda aka sa domin harkar tsaro mu yadda muke muke gani kuma da yadda muke gani al'amuran suna ta ya suna dawowa har yanzu babu inda kwalliya ta taka balle ta biya kuɗin sabulu. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sojojin ƙasar za su ƙara tunkarar ƙalubalen tsaro da kullum ke ƙara canza sabon salo. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.